الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذا متاشي ولي الفرس كو كو مكتن با ها أه؟ تو نعم أنا waka sama ko? ta don wata yi shahi na 261 muktasar khalil juz'i na farko shahi na 261 waka sama arba'ata li hurrin muslimin aqilin baligin hadirin ka tajiri waka sama imamu ya kasa sauran kasusuwa guda hudu cikin kaso biyar shi ne waka sama arba'ata ko ya kasa kashin ga hudu waɗanda cikin humusi waza a bayan an hakasa an ba su alihurin musulmin ga wanda an musulmi aƙilin mai hankali baligin baligi hadirin wanda ya halarci fagen daga ina misalin wanda aka ba mala ya ce ka tajirin kamar ɗan tijara wanda tarrafe rataye ga yaƙi wa'ajirin haka nan kuma an babara wanda an ka ɗauka jinga don shi wani amfanin da ya haɗe mazuwa yaƙi kama hanya ba ta rufe an kace ta yi gyara hanya ya ce yana da ta hanya yana ja tsakuwa da manja gara ne an ce an kai ma'araka kusan inda zai inda yake ya ga ƙura ta ce ce kai ƙura mita ka mutsewa an ce mina an ka ɗauko ka kai sai zai ta wuri ko da ta yi ta ma'araka sai ce to ina na musulmi shi ke an kace ga wasu shiga cikin sauran musulmi ya kama yaƙi da ya yi ta kashe dan ba na dan jinga ya ta yi ta kashe muna tare ko to ana bashi amma wa sharadi in ƙatala in sun yaƙi in ji modibbo da ajirin nan da tajiru aw kharaja ko ko sun ka hita da shi ajiru tajiru bi niyatin da niyyar gazoyin yaki sun hita da niyyar yaki don su yawaitar da duhun musulmi muna tare da kowa wato duk wanda ya fi cikin jama'a masu bukata a ƙara yawa ya ƙara musu wato suna domin yanzu wanda ya ta zuwa jihadi ya ta ƙara ruhun musulmi ka kahirai sun ka tsorata to an saya cikin wanda aka ba kaso ya ba da gudunmuwa malla ya ce lalibihin amma ba araba don da kishe su wato shi ne bawa ko ko kahiri ko mahaukaci ko yaro ko wanda bai nan gaban yaƙi sai zo ana rabo nisa shi shi an kai halin lalibihin to su waɗancan da an ka yi magana an ka ce ba a ba su kishiyar an ka ce in ba su yaƙi ba malla ya rafi ka da lau ya ce walau ƙatalu ko da sun yaƙi illa sabiya sai yaro wanda ya ce shi na zuwa yaƙi neman ya dube shi ce ƙwabri ya ja ka amma ka ce a yaƙin da kai fi in ujiza cikin wannan yaro matsalar wannan yaro muka magana hanzu fasihi a cikin raba rabo a bashi in uji za in eh, an jaza shi wa katala kuma yaƙin khilahum malamai sun sun da junan ku fadi an karabtiya hmm. amin to waɗancan da an ka ce ba a ba wala yudahu lahu ko alaki ido ba ba su wala yudahu lahu ko alaki ido ba ba su ba akwai abin da aka ce alaki ido ba ya ana rabo abu to to tsaye yana kallo yana abin da an kace ba yan wanda ba su gado ai alaka ido aka nuna ba su to ba ba shi ko ya rike wannan ko eh ana rawa a ce to ai kun ga mutum mutum ya yana yana gani an karba ba shi ko ido idan hmm. ana yadda ana yadda haƙƙi wannan sulaiman ya kada dariya to ina wanda ba ba kamar yakin qabla liqa'i hmm. kamar wanda ya mutu gabana a hadu da fagen daga an hita ba kai ba sai Allah mai cikawa to sai a dawo da gawa gida yan ka sai an ka yaki an ka samu ganima yan ka dawo ba arabawa da shi yan wani ko alake ido ba ba su amin mala rabu insha Allah biya shi wa amma haka nan ba ba makawo wa araja ba a ba gurgu wa a shalla ba a ba mai kambale wa mutakallafin lihajatin da wanda ya zauna gida nan garin musulmi don wata bukata in lamta ta'allaka bai shi mutara sai ga yaki ba ba a bashi amma su a ama da a in sun yi yaki ana basu wa gawalin bi baladina da wanda an kai ta za ana yaki sai ya bace cikin kasanmu ta musulmi tun ba kai kasa rai ba in ya bi ne kasa kai na musa kanan ko ya tajje waɗi ko da ya kama hanya an dawo an gama sai a koma gida an ka ce in ya bace amma in ba mai sai an ka yadda samawi ba abu marin jayi Allah ce wa in birihin kasa akwai kasa mai iska mm. ya yi ta zai na jihadi iska ɗauko shi kawo shi gida ba iska aljani eh. amma bi khilahi baladihim sa'alin garin su yan an riga an kai kasar makiya za ana yaki an shiga cikin gari na kahere sai bace ciki shi kai nan shi kai nan shi kai nan ko da ya isa ya ga tsallaka wuri an gama an kwashi kayan yaki wanda kana yana ce wallahi garin da cikin garin ne bace A yi naso in tuhu da komi ta na riga da shi yan ka da gida araba ba shi awo wa marile shahida an gane sabanin mara laya wanda ya halarci wajen yaƙi ya yi ta yana lahiya lau sannan ya rashin lahiya rashin lahiya kuma dogi gari ana ta yaƙi ya shiga abinda ya ka iya yi shi an gane ko to ka san irin mara lahiya wani dole ya tsaya gehe gehe ko in ya ga wani kayar ya so bai ɗan rauni ce wanda kai yana imai to in aka gama shi ana bashi a mamari da shida ina misali wanda an ka ce shi ma ya ce kafara sun rahisin kamar yaƙi kamar doki mai yan ruwaiwai doki mai yan ruwaiwai mun gane shi ko Hmm? Hmm? Eh? ruwaye kuka cace ga hausa ku ruwaye wai wani rashin lana gare ga kohoto duk inda an da ƙasa duk inda an da tsakkuwa bai ita da inda aka inda aka taka abin nan iccen da an ka sasabe cikin daji eh ta ba ai shanu ku shabo a wannan harka shanu ta awo eh ba da tumaki awo awo hmm. to mu zo wannan kaga wannan doki bai da iko akan kari da fari in an kai doki ba sai a tsere mai in an ka koro kuma a tsere mai in zai mai shi ya dawo gida lahal ai arziki awa marila ba da an asharafa ko na ba ko kuma shi dokin ya samu rashin lahiya ko kuwa wanda a saman doki ko wanda a ƙasa yana ta ya samu rashin lahiya ba a da an asharafa bayan an leƙa alal mace a shi ma ana ba shi hmm. don cimma al'amari farko nai kamar cin mai ƙarshe ne na shin ana ba shi ko ba a ba shi mallamai sun kace faka wulani an yi batu biyu wai lako? awo in bai rashin lahiya ba ba da ana shafa kenan to faka wulani na an kai magana ne amma shi ana ba shi wani libarasi su yi ya samu ga dauki an ba shi linki biyu na abin da an ka ba wanda aka maka bar dai nai bar dai wanda aka man doki kashi guda aka bashi doki a bashi kashi biyu ya game nawa kenan wanda ya tai kasa a bashi kashi guda kuma ba zalunci na wallahi haka an ka tsara ba hmm wannan sai ku a ce zalunci ko yana da kadaran eh ni kace an ji ba a'a zuwa bisa rai an ka samu an ka samu alafu ba a bashi ainihin cikin yaƙi an ka samu harawa ko an ka samu tamna sai a miƙa madoki eh eh ta bai ne ta kokarin da aka yi da doki halanka da aka saka na yi ne tsoratar wadda aka yi da doki halanka da aka saka na yi ne ko yanzu kun kai taro an ga masu manyan manyan motoci ba shakku su aka yi ba dusan a gane kai da ta gwaka da hula wala hasu mina kika yi wa gama gana cewa ba irin wanzu magana kai mala hasan wa in bi safinatin ko ba shi na ba ko da ko yakin bisa ga jirgi an kai shi shi faris an ɗauki doki ne bisa ga jirgi an ka tsallakar da shi ko an ka ɗaukar shi bisa ga jirgi an ka da shi duk dai haka aka kasa hmm. don abin da yake wato doki irhadi ya kai turki buna bihi awo au bi zauna ko ko dokin na ya zan bir zauni na ka san bir zauni bai da bai da daraja duk da eh da kwabri nai da cinai nai duk kabri gare su to wajen wajen laraba wannan doki bai da daraja doki wanda adda daraja wanda kwabri ne bai da kabri amma in zan shirya kabrin kwabri shin ko ko an fita ga jawahiru kun ga jawahiru ko ku gane ba ina gane ne ba da na'am na'am haka na'am kun ji ashin kun ji ashin to in shi imamul zai shi ya ce a te shi kamar yadda yake cikin madawana wal irabu hmm. dumarun raƙiƙatul aba'i awo ga uwa ne ba su da kamni to mu zo waji nan ko shi na ba ko ko doki hajini wato wannan shi kuma barbarayen yawa na uwa ta yi balaraba uba ne bana baɗi shi a hajini shi ma bai da daraja kamar wancan na larabawa radi'i na kwarai to shi ma ya an da shi to amma ana da iko yuqdaru biha ha karri wal farri a'a kuma kai can bata kwal aw yi yuqdaru biha ha karri wal farri wa yi yuqdaru biha ha karri wal farri wa sagiran yuqdaru biha ha karri wal farri kun karatu da yake tudu ana ba su inda haka na ka ya dauki da su aka tafiya an sheko da su aka dawowa to ana ba su wani tun karatu baya baya ha to mu zo to an ba marar an raba da doki marar lahiya rujiya amma wanda an kai tammaha zai warki hmm. to shi ma an raba an bashi to mu zo wa mu sun da doki da awalin hubusi mutum ya dauka da shi yaƙi shi ma an raba da shi an ga zo wani jihadi hmm. eh? da kuma wanda aka kwato na ganima aw min gairil jaishi ko wasi na ba ko kuma ya kwace shi ba don yaƙi ba sai ya haushe ta yakin. duk an raba an bashi wancan laifi na shi daban a halin sunna in mutum ya laifi laifi ne na nan in yaƙin ƙwarai yaƙi ne na nan sai an basa bin ahalin sunna halafin wasu salafan sai sakaci suna cewa wato abin nan wa in bi sama da waladin zina wajen magana hajji wasu habil harami wa'asa wa min wani rabbihi ko shi na ba to amma in daga yaƙi na to ɗan an karba ubangijin dokin na aka ba ya ƙwato shi ta yi yaƙin shi sai a ba ya nashi wannan abin ba wani yake amma wa mallace la a jafa mutum na dan doki ne ramon yaki ki baya abinci ci maka shi ya haushi yana ta ko ta ya ta ba ba sole sole take ba eh eh ya ta gari dan ramon la sai ta rike wani yaki wai do ya ji an ce wai kashi biyu aka ba awo doki bar dai a bashi guda sai ta da ajafa amma me ya mutane akwai kisa mu dai karatu awo kabirin layon taho awo ko kuma ya zo da tsohon doki ya yi shekaru da yawa ba wanda ba an hannu shi wa bagalin haka na alfadari ba a ba shi ha haka na raƙumi wasalin da ta da doki na biyu yana sama wanga ya wani larke da wanga wai ruwa an ka to an kasa an ka ba an ka ba dawaki ne biyu biyu biyu an ka ba su ya tashi kashi nawa kawai da so mu zo da dokin da an kai tarayya da shi lil muqatil don to kyale wanka ya dara zuwa lil farisi misla farisi darabna wada ba a ajaru shariki ko wa mun shara kun lil katila na dokin da an kai tarayya da shi ba a bashi an ba mai wanda ya yaki shi dai amma wada ba an tunkuda ajaru jinga shariki abokin tarayya ta yi in shi abu da kuka tarayya ya hau doki ta yaki to an ka ba doki an ka bashi a ba doki kashi biyu shi wanda abokin tarayya ta yi ba a bashi komi sai dai a ce dokin ga an ka dauka an ka ce an ka yaki nawa ka bai ko ba ne karatu ba to wannan jinga ita za a ba zai ba abokin tarayya kai ya ce ai dokin muna so na kaso doki an ka ba to shi inda ta an kashe towa dokin kana samu a wal mustanilu lil jayshi ka huwa aw alhamdulillah ha da jakuna shi ne zaba shi nisu nasibai zakari wa unsa nasibu zakari nisuhu nasibu unsa nisuhu yasa ya samu uku cikin shidda eh eh sai abu ga dukiya hudu a ba namiji biyu a ba mace guda shi ma a ba shi guda eh. ba ba shi an nisu nasib nasib zakari ba wasu ne alaikun salam na'am eh? mun ban magana wagar aka yanzu to to ci gaba eh? naji eh da an da ya rabu ɗayan su yara ta babba ya kama aiki ko na kusa su yana ajiyar da kuɗi inda a rawar nan yanzu ana aiba mai ɗan nan babban abu uku ne raba da aiki ne ne kaccewa da ƙane suna aiki wuri guda kamar wadda aka yi ƙauye ya zan in mai gida ya rasu to yan uwa sai su game suna ta aikinsu ko ba su damu ba wanda duk ya samu abu an doka na na gidana ko ba kan ka doka ba to sai mun ta buƙatu kuma araba ko ai ta kama na tsagi ko saboda shi wanda ya ga ya samu ɗa mai ƙwari koko a magana ta ta nuna saboda shi kace ce wanga guda hira da da wanda abu bai na ana aiki da shi shi ko wanga haka da yake kunkuru bai da kowa to da su aka aiki eh ba su gamu da aiki ba to lokacin da za a haɗe lokacin za su gama aikin su sun sharaɗin cewa to wanda duk adda wanda ka kama mai in lokaci in za a hisuwa sai a hisuwa mai wani haƙƙi sun yi wannan mutuwa an jari ai kai mala babur an raba gado an raba gado an bayan wasu sun haga mai nasu Ku ba da ba ana cikin aiki ana aiki sai shi guda samu ɗaɗa kuma ya ƙwari ana zuwa aiki da shi ke ne yanzu in mutum biyu ka zuwa aikin su uku ka zuwa ko haka magana ba nake to lokacin da an haga mai akwai sharaɗin in za a rabawa to yanzu shi wanga dan uwa guda wanda bai da wani da mai ƙarfi wanda ka aiki shi wanga da mai ƙarfi wanda ka aiki yana neman tunda yana da mai ƙarfi a ƙara mai wani abu ko ba ka so ba wato shi mai dan yan nemi a ƙara mai wani abu shi dai ƙarfi shi da tambaya in za a shi wancan da ana ana ana to tun da babu shara'i kuma sun gamsu da ‘yan uwantaka da suwa junansu na fiha yanzu in za a raba abinda ubansu ya bari da abinda su sun ka samu bayan ubansu ya bari ya bar musu abinda sun ka haɗe nasu sai a raba haibu shi da rabi shi da rabi yanzu nan gaba in ɗane ƙoƙari ya samu wani abuwan gabe ta yana da wani abu in ko shi da yadda ta yi a tun da mun yi aiki da kai kuma Allah ya sa kana da kwari to bayan araba sai ce to wani gawan ga abu ku kara